inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mutuwa eh? wannan ya wa Allah si bala matan eh Allah ya amshi baki ji koke koke nan ba inna lillahi wa inna ilaihi ai nan muka wuce da makara ana ta kuka ni kaina abin Ina da ɗan. Ai, rai ma, kwan duniya. Oh, oh. Allah sai ki amma kuwa sai cutar ba ta tashi ba ce ai ko kai wannan yarinya ta yi jama'a ai dole tana da kirki ai ba ruwanta yo si ba si ba shi kenan maza ki je ki musu ta'aziyya yanzu da na aiki lami ne ta je ce ka ne mm. idan yanzu idan ta dawo aka dan dore girkin ta ga shi ke sai ki tafiyar ji ita idan ta dawo sai ta ɗora girkin haka ne to eh to shikenan

Kai eh, umma an dawo? Ina umman take na dawo. Ta ji abin da kita barman da ke. ne ke jira. Ina ta ce? Ta ji mm, abiya ne na kama a kuma. Kamar ita. Hmm. zauna suna ki ci wato si bala ce Allah ya mata rasuwa babu si bala eh shi ne ita babu ta ki ta fice A'a, zauna ina ce fa nan zo a ji shi ne eh, aiki akwai tanadi da ne. Zauna. Aha. Aha. na ce ki siyo miki dan ki zauna ki tarke ki rike ki gani ko a dakata ke ka wa ki kun jam bai yawa da yawa yawa ina gaskiya gaskiya abin da kake yi malam ba na so wallahi wallahi tallahi ba na son abin da kake yi yaya za ka sa ni in je gidan mutane in je in ji kunya yi saboda Allah da annabi bai wa Allah nan bata mutu ba kiri kiri ka ce mun ta mutu iko Allah yanzu nan ba a mutuwan nan ba si bala bata mutu ba mala kenan to kuma ta ta yi ne fatalwar lafiya a ina ce wata fatalwa ke kin ganta da idan ki to hmm. to amma to ya akai abin nan haka ko da ike ni gaskiyar al'amari shine ni dai ba a buɗe min ga wata na gani ido da ido ba na nufi can wuraren bakin kasuwa ne na bi ta zan je kasuwa sai na ci karo da su in sun ɗauko makaranta to shi tanko mijin su a daidai kofar gidansu na ga an yanko kwana na shi ke gaba da makaras shi ke na kama baya muka tafi aka je aka yi jana'izan nan mutum kuɗaɗen shiri wayo ina taimaka ta'aziyya kana ansawa ashe ba matarsa bace Ake jadda za mu shi. Yanzu ina lamun in sa ta na ce za ta yi abin nan ka ce in bari yanzu ina take. Wallahi kana da mugun sakaci wallahi akan yara wallahi tallahi malam. Ba ka tsaurarawa kuma ba a yi ma yaro haka. Ina take? ai tana da za ta bai na da bacci take ta ba bacci to to kusan haka din gidi ko ina ina ni nima ɗan kamar kwaji ina ina na bar kwajirin da to mala malam kwajiri kuma eh to shi ne zai ba zai kare ka shi ne na aje su ina Ina ita ɗayar wannan ta sanyin da nake sawa sama wannan tagwa. Ban san inda ka sa nan ɗanka na aiki ba. A'a. A'a. ko? To ni ma sai san baccin ne kwashe ni. ne? Malak, ɗakin na ce za ka shiga? To ne ni ma ai wato ko baccin ne fashe ni. Danna subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa.